dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar fatas nan gere da ke jihar yobe a shirar aro maso gabacin najeriya honorable sabo garba ya ce jama'an da ke wannan yanki na cikin mawuyacin halin rayuwa dan majalisar ya dai bayyana hakan ne lokacin da ake bikin yaye wasu mata ɗari da ya ɗauki nauyin su wajen koya masu sana'o'i daban-daban ya ce an zaɓo su ne saboda rage raɗaɗin talauci da ke damun al'umman da ke wannan yanki honorable sabo garba dai ya ce sun ɗauki alƙawari da dama ma jama'a lokacin da suke gudanar da yakin neman zaɓe kuma yanzu lokaci yayi da jama'a za su fara gani a ƙasa don haka ne ya ce ya wayo al'ummansa don tallafawa irin waɗannan mutanen da suka samu kansu cikin wannan hali musamman ma mata da ya bayyana su a matsayin iyaye wadda kuma dukkanin walhalun kan koma kansu. Tun alkawarin da muka yi shi ne muka zo muka fara cikawa sai sa na ce to mu idan mun zo tun da mutanen mu mun san halin da muke ciki a nan muna cikin wani irin hali saboda mutanen mu suna cikin wahala na rashi da babu abin yi a ƙasa kuma mutanen mu masu ƙwazo ne idan muka duba mai yi mu taimaka musu sai muka ce mu koya a mata su ne baji na fari a koya musu sana'a muka zana muka yi shawara wace sana'a za mu fara koya musu wani ba za ta ɗau lokaci ba wannan sana'a shi ne muka ce mu duba mu gani wanda ba tare da an ce an neman wutar lantarki ba ko wani abu za su iya yi shi ne muka ce to mu duba musu da za su yi sabulu man shafawa da kuma abin kanshi wanda ake sakawa a gida me yasa ka zabi mata abin da yasa ka zaba ta saboda muke ganin su ne iyayenmu su ne matanmu su ne kannanmu su ne dan duk wata wahala ta gida an da tashi tana wajen mata mata ne suke yi amma za ga mata su suke gida su ne da yara su ne zuwa asibiti su ne komai na gida gida ko ya aka yi za ga mace ta yi kokari ta samu abin da za iyalinta za su ci so ya sa fara da mata maza kuma abin da muka ce to wanda za su tafi makaranta suke ba su da halin yin kaman jam Eh, wani jarabawa na sefon fiye da guda 300 mun raba musu wani irin mata ne aka zaɓo ai eh, mun duba wanda majajen su Allah musu rasuwa suna tare da yara mun san duk wahalar gidan ta koma kansu shine wannan nan emphasizing akan cewa lalle lalle a nemo wa'annan musafar fara taimaka musu yanzu wanda muka fara mata ɗari ne mun yi shi kuma kowa wasu wanda za a sake nan da sati uku to ko me matan da suka amfana da wannan tallafi ke cewa sunana Amina Muhammad Hausawa mun samu abin da zamu taimaka wa kanmu saboda da muna zona a gida ba mu sanya za mu yi sana'a ba mun samu kuɗi kuma na koyi sana'ar sabulu mun fresh Suna na hafsa muhammad tsohuwar kasa, muna ji a wasu lokal gama a wasu state gashi ya zo mana saboda haka mun miƙa godiyar mu ga Allah kuma ubangiji Allah ya bashi karfin gwiwa na asabe eh. malam audu a wanzu kan mun samu lafiya mun gode ma da la Allah ya suna Fatima Abubakar gashi an koya mana sana'a gashi an ba mu jari Allah ya buɗa masa kamar sana'a mai ne mai koya muku sabulu da mai da turare kamar su sabulai da mai dinnan da kuma kayan wanki ya gana da na gani ku kuke yin shi anan eh mu muke yi a nan wajen an dai koyar da waɗannan mata ɗari sana'o'i daban-daban wanda suka hada da yin sabulai da turare da man shafawa da saƙa da dai sauransu wanda zai taimaka rayuwarsu wajen rike marayun da suke tattalin. tare da su haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya